gaskiya abin da aka faru nan ba a yi shi an yi cikin kuskure ka dubi sarki mai daraja da iyalin shi da jama'an da yake dauka ka ce wai ka shi awa arba'in da kamar wani laifi yayi wani laifi suka yi wannan kaɗai ya isa inda doka tana yi su kai karan gwamnati saboda su ba ruwansu ya kamata a ce mutum masu yan gaya masa laifin sa ma sannan a masa irin to wannan gaskiya mu je muna bayan shari'a shi ƙara son bata foundation a da shehi suna gyara tuna goyon bayan a bi shari'a a bi doka matsayin shehi kan wannan kan abin da yake faruwa shine lallai bin doka na ƙasa yana da muhimmanci sosai ah, abin da yake faruwa kan masarautu ko sarauta da gwamnatin kano ta yi bayan an ce an turo mata cewa ta dakatar da ci gaba da wannan ah, al'amari na rushe sarautu saboda duba hasarorin da yake ciki na al'umma na ƙasa saboda a zauna lafiya aka ce a ba da lokaci har zuwa shida ga wata har a duba magana ba aka ce cikin gaggawa ita gwamnatin kano da ke daga wannan shari'a wannan takaddar ba bayan ta tuna lokacin da ta take hargowar siyasa ana neman tabbatar da gwamnati wannan kotun da ta dakatar ita ce aka yi ta binta har ta tabbatar da gwamnatinsu saboda haka lalle lallai alhamdulillah a wannan waje da dai wasu abu dalilin da yasa suka yi ba an samu kuskure kuma bai kamata a nuna wa 'yan kasa cewa doka ba ta da amfani ba dole a nuna wa 'yan kasa doka ta da amfani kuma duk da dai abun a yadda yake musamman wani cikin al'amuran bayan an ci gaba an yi nadin maimakon a jira ma a yi abin cikin daraja a ɗauki sarki da ake to an yi shi sarki a shiga da daraja yadda aka saba a gane aka zo aka ce cikin dare aka yi su mogani babban sarki irin sarauta masarautar mu irin ta kama mai daraja aka ce duk wannan abu yana zama kamar wasa to gaskiya mu ba ma goshe baya goyon bayan abin da yake faruwa a kano saboda kano kowa ya san muhimmancin ta a cikin arewa a cikin afirka gaba daya dole a taru a haɗa kai a kawo zaman lafiya cikin ƙasa zaman lafiya shine bin shari'a in aka bi shari'a sai a zauna lafiya amma in aka babu shari'a to gaskiya akwai fitina a ciki kuma gaskiya muna tsaye bayan shari'a duk abin da shari'a kuma ta tabbatar to kowa yana bayan shi shine zai kawo hankali shine kawo zaman lafiya duk abin da suna faruwa a ƙasar nan namu rashin bin shari'a ne rashin raina shari'a raina hukumomi ne da shari'a ba ba ta daraja ba in ka je sauran kasashe duk abin da ake yin nan to shari'a ana bin doka ne sai kowa ya zauna in ka bi a bi doka a zauna lafiya to duk da dai kowa na da irin ra'ayin shi amma da Allah shi yana kira duk abin da kace shari'a ta shigo to a rika bata to a ƙara samun zaman lafiya a bawa doka daraja don raina doka ana kowa ya ne baya su raina gwamnati ne a ce ai ai gwamnati ma ta hana doka ta hana doka ta kasa gaba daya wanda ta isa gwamnati ta kasa ta cike da komai duk da kasa kasa kace kana da iko kana da iko a cikin kasar ka gwamna ka yi duk abinda amma ka duba gwamnati tarayya kuma ita kuma za ta duba kasa ne zai faru ne misali masarautu guda biyar da ake cewa an rushe su a gane ba masarautu ne ba masu daraja mutane ne masu daraja masu sarakunan nan suna da iyalai suna da su ba da wani laifi su ba kawai an an yi kiriyatin din masarauta aka je aka yi zaɓe su suka zama sarakuna su ba su da wani laifi to bai kamata a cikin ɗan lokaci a cikin kwana uku ka dubi daraja kamar sarkin Kano sarkin bici sarki ka ce a kwana uku an kore shi awa an ba shi awa 20 zama an ba shi awa 20 a gudu ko awa 48 an yi hankali a nan mutane masu daraja shi baya goyon bayan wannan amma da babu hukuma kuma an yadda an zauna an yi da sauki ba su da laifi ba laifin da sarakuna suka yi su an kawo su ne to bai kamata kuma irin wannan ana ta ba a yi ta dariya ana cin mutuncin mutane irin manyan mutane irin wayannan a ce a arewa suna gudu kayan su ba su dawo suka dauka ba yawancin su yi tafiya iyalan su aka bi jama'a to to yanzu nan gaba ina kuma za su dan institution din kenan da muke da shi na masarauta an ci mata mutunci to me kuma za mu sake dogara da shi ko me mu an ci mata mutunci a arewacin kasar nan duk saboda irin wannan mun rena kanmu mun rena kanmu an rena mu mun muka sa wasa duk abun ne muka yi protocol in an tabbatar da cewa yes wannan abun sharaɗin ya bi an bi dokoki ya kamata a cire wayannan masarautu falillahi alhamdu cikin kwanciyar hankali ah, ah, an yi an tabbatar an ba su lokaci su ɗebe iyalansu a yi wani duk magana amma abu duk abu kamar wasan yara bai abu mai daraja yanzu an zo a ta kasa gari irin kano yanzu an kawo polis an kawo an gari kuma wayannan alhamdulillah dukansu family ɗaya ne duk family ɗaya ne su kansu wanda aka duba kansu su duba darajarsu su girmama su girmama kansu mutane su girmama duk mutane ɗaya ne mu ko su samu muna magana ne a baya za ku fitar da ta da karfi da duk yanda take so saboda a samu zaman lafiya a cikin ƙasa in babu wannan dokar ba shi kenan kuma rikice kenan ba kuma ana bin dokan wani don a ce saboda an ba wani janibi a mun magana gaskiya da a rika bin doka in doka ta zaɓar Allah manyan kasa ku ba wa doka daraja don kowa ya ba ta daraja kan a rika yin abu kaman na lokaci a yi hakuri misali kamar gwamnatin kan fike ci yanzu sauran shekara uku ne misali ko sai aka ce an yi wannan rikicin sai kuma aka ce bayan shekara an zo zaɓe an kada ita misali to me amfanin abin da aka yi an ci daraja ai kamata ma ya yi gaskiya a tun da ba magana mu bane ya kamata sarrafa masarautun kasar nan a musu wani maciya ta kansu tun da masarautun nan suna da rantsu suka rike al'umma sun fi kusa da al'umma a baya shi yana kira akan cewa kar 'yan siyasa su mai da sarautu su kasance dangalin wasan 'yan siyasa eh. da za a ce kowane gwamna ya zo yana da sarkinsa kowane gwamna ya zo yana da sarkinsa ba ko har yanzu kuna za ku tsaya za ku ko za ku bayyana har yanzu muna kan wannan har yanzu muna da misali yadda aka faɗa ne hmm. wannan yanzu ka ci an cire wannan gwamnati za ta dawo kuma ta ci ta ki dawo da sabu ya zama dan abin da muke da darajar da shi ana wasa da shi dan Allah dan annabi shugabanni su zauna kawo mana zaman lafiya a cikin ƙasa amma dole a bi doka ba wanda ya bi ƙarfin doka a cikin al'umma babu kuma doka dama sai ya fara da manya sannan za ta yi aiki a cikin kowa da kowa to wannan matsayin muna bayan dokar ƙasa muna bayan doka a bi doka dukkan bangarorin kowanne ya bi doka shikenan amma kuma a duba daraja jama'a arewa tana da daraja musulunci yana da daraja masarautun na suna da daraja gaskiya abin da aka faru nan ba a yi shi an yi cikin kuskure ka dubi sarki mai daraja da iyalin shi da jama'an da yake dauka ka ce wai ka ba shi awa arba'in da kamar wani laifi yayi wani laifi suka yi wannan kadai ya isa inda doka tana yi suka yi karan gwamnati saboda su ba ruwansu su an kawo su ne su zo su sauci kawai an tilar an zaɓe su ka zo awa arba'in da takwas ai ba musulunci ma a cikin wannan abu za a iya naɗa sarkin a zauna a wani gidan yana sarautar shi su kuma ce zo da hankali su tafi kayan su amma abu kamar koren wani abu akan watakila biyan bukatar mutum ɗaya a ci a ci a ci mutuncin al'umma wajen dubu wani abu masarautun nan yanzu ka duba an samu ci gaba kuma mutanen wajen akwai daraja ne to da Allah da annabi abi doka ana ji wannan abin federal man ta gani aka dakatar don ayi consultation in an yi consultation an ga cewa ya kamata wanda abin da aka yi ayi lalar sai a ci gaba da shi da dai ba wajen magana mu bane shi ah, <clears throat> masarautun madiyon da suke sai wata ta tafi ma wani ma ya shiga yayi magana ko ya ce yan an shiga mai ban majalisa sun yi shi kenan kamar yadda shi ya faɗa a mai da masarauta wajen wasan wajen wasan wajen wasa sarkin nan gaskiya a maganar masarautu gaskiya ba wanda yake goyon bayan a cikin mutuncin masarautu kuma ba laifi ba ko ci gaba ne saboda mutane yanzu kowace masarauta akwai ma'aikata akwai jama'a a wajen to a lokaci daya an zo an ci duk a ko a shi a kan mito ya kamata a ce mutum masu an gaya masa laifinsa ma sannan a masa irin wannan da ba wajen magama mu dai matsayin mu shine muna goyon bayan tabbatar da shari'a